This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya. A yau ne Amurka za ta tura wata tawaga zuwa Nijar domin fara tattaunawa da jami'ai a birnin Yamai kan janye jami'an Amurka fiye da dubu ɗaya da ke Nijar. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaƙa tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin shanghai bayan labaran duniya za ku ji cewa ana ci gaba da cece ku ce kan bidiyon wani gwamna da ke watsi da kuɗi ga magoya bayansa 'yan kwanaki bayan hukuncin ɗauri kan babriski bisa irin wannan laifin inda gaske suke to mun sa ido mu gani ma duk wanda aka kama da wannan laifi to a hukunta shi yadda ya kamata in an yi haka to za a samu sauki A jamhuriyar Nijar kuma an gudanar da wani taro tsakanin hukumomin kasar da na Amurka kan yadda kasar ta Amurka za ta kwashe dakarunta daga kasar. Garin nika kaman American sun yi dattaku bisa ga turawan horarfi ba su wata wata ba ba su yi wata tsugulgula ba da aka bukatu su tafiya su. To za mu kawo muku cikakkun rahotannin har ma da shirinmu na lafiya uwar jiki. To amma sai a gyara zama domin somawa da kashin farko na labaran duniya tukunna. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. an ɗauki tsawon sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin kwarya inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-gine da ke kewaye kamar yadda kakakin gidan yarin adamu duza ya sanar a yau alhamis jami'an hukuma na farautar fursunoni da suka tsere sun ce kawo yanzu sun samu nasarar cafke goma daga cikinsu tare da taimakon wasu jami'an tsaro Duza ya ce muna aiki tukuru don ganin mun kamo sauran ya ce an kuma umarci jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoto ga hukumar tsaro mafi kusa. tserewa daga gidan yari ya zama babbar matsalar tsaro a najeriya da cunkoson jama'a da karancin kudade da kuma matakan rashin tsaro suka haifar A yau Alhamis ne Amurka za ta tura wata tawaga zuwa Nijar don fara tattaunawar baki da baki da jami'ai a birnin Yamai kan janyewar jami'an Amurka fiye da dubu ɗaya da ke cikin ƙasar da sojoji ke mulka. Nijar ta kasance wata muhimmiyar cibiyar ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin, amma gwamnati da ke mulki a yanzu ta rundunar soji wadda ta hamɓarar da shugaban ƙasar a bara a watan Maris ɗin da ya gabata ta ce ta kawo ƙarshen yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da Washington. Amurka ta ce ta amince da janye sojojinta a makon da ya gabata kuma za ta tura tawaga zuwa birnin Yamai cikin 'yan kwanakin nan. a ci gaba da tattaunawar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jakadiyar amurka a nijar kathleen fitzgibson da babban hafsan soji na rundunar sojojin amurka a afirka manjo janar ken ekman za su gana da wakilan gwamnati da ke mulki a Nijar a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu don fara tattaunawa kan janye sojojin Amurka cikin tsari daga Nijar. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaka tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis Blinken ya tattauna da Chen Jinin sakataren jam'iyyar Kwaminis ta kasar China na birnin Shanghai. Blinken ya ce, We have an obligation for our people uh, and indeed an obligation for the world to manage the relationship between our two countries Muna da haƙƙi ah, a kan al'ummarmu kuma haƙiƙa wajibi ne ga duniya ta tafiyar da dangantakar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu cikin mutunci. Wannan shi ne wajibci da muke da shi kuma wanda muka ɗauka da muhimmanci. Ina ganin alƙiblar shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping shi ne ci gaba da gina waɗannan hanyoyin ganawa tare da tabbatar da ɗorewarsu. su. da kuma tunkarar bambance-bambancen da ke tsakaninmu don haka a yau na godiya da kasancewa ta a nan. A yayin tattaunawa da ɗaliban Amurka da China da ke jami'ar New York ta Shanghai, Blinken ya jaddada muhimmancin faɗaɗa ma'amala tsakanin ɗalibai da masana da harkokin kasuwanci. Ana sa ran Blinken zai gana da shugaban China Xi Jinping da yammacin gobe Juma'a a birnin Beijing. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai yi taron manema labarai a birnin beijing kafin ya dawo washington an jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar to amma kafin nan bari mu soma a najeriya da ake ci gaba da cece kuce kan wani hoton bidiyo da ke yawo wanda ke nuna wani gwamna yana watsa kuɗi ga magoya bayansa lamarin da ya haifar da matsin lamba ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da efcc din ta gurfanar da bobrisky a gaban kotu bisa laifin likin kuɗi a wajen biki inda kotun ta yanke masa hukuncin ɗauri na tsawon watanni shida wakilin mu abuja nasira da mai alhikaya na ɗauke da rahoton uh, whoever is found uh, uh, culpable Kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole ke ba da tabbacin sun ga bidiyon gwamnan da yake yawo a yanar gizo kuma suna nazartar faifan don ɗaukar matakin da ya dace. A nan ba mamaki EFCC ka iya tura takardar gargadi ga gwamnan don a yanzu ba za ta yi gurfanar da shi gaban kotu ba don kariyar da yake da ita. Oh, gurfanar da wanda ya sauya jinsi zuwa mace wato bob risky da efcc ta yi gaban kotu don liki da naira har kotun ta lagos ta ɗaure shi wata shida ya jawo sukar matakin na efcc ka iya takaita kan waɗanda ba su da ta goma shi a madafun iko don watsa naira ɗabi'ar wasu daga manya ne a najeriya dan canjin kuɗi da ke mu'amala da takardun kuɗi kullum alhaji sani imam dogon daji ya ce laifin ya shafi ajin 'yan jari hujja ne saboda haka ina kira ga hukumar efcc da gaske suke to mun sa ido mu gani mu ma duk wanda aka kama da wannan laifi to a hukunta shi yadda ya kamata in an yi haka to lalle lalle za a samu sauki amma ba wai wani laifi a hukunta wani wani kuma gashi an bayyana laifin nashi amma magana haka za a shiri ta ta ga ba abin da aka yi daga baya saboda haka ya kamata hukumar efcc wannan eh, doka da ta kawo yana da kyau a yi wannan abu a zai taimaki wannan kasa saboda duk wani mai hankali zan shi zai ɓaci ga takardu yadda suke dakon dakon wasu wuraren ma sai kaga an ɗauki wannan eh, selective an ɗauka an jejjona saboda wajen faɗace faɗacen neman kuɗaɗen da an yayya gare da su. tsohon mimba hukumar raya iri ta najeriya ibrahim musa ya yaba efcc don matakin da ya ce zai tilasta wasu samun kishin ƙasa ko ba shiri ya kamata mutunta kudaden kasan duk da al'adu ne na kasashe irin na afirka tun iyaye da kakannu tun lokacin sailuwa da su wuri za ga idan an zo ana yin biki ko ni shahararren mawaki ya zo ya sauka a gari za ga ana masa wannan likin amma yadda ake yin likin yanzu ake zubar da kuɗin kuma ake walakanta za ga bandar guda na dubu ɗari wani ya yanka ya watsa su a cikin taro kuma alhali kila ma makwabcinsa ya kwana bai ci abinci ba to ina ganin wannan abun gaskiya ba daidai ba ne ba ka kamata hukunta duk wanda ya aikata wannan laifin. dan siyasa Abace Ibrahim na da ra'ayin taka tsantsan wajen ɗaukar matakin gabanin gagarumin aikin wayar da kan 'yan ƙasa duk da matakin tauna tsakuwa ne. Yadda mutanen mu ko kuma 'yan siyasa suke walakanta naira musamman a wurin biki wannan ba daidai ba ne kuma duk wanda ya ba daidai ba in son samu ya kama shi a hukunta shi ya zama izina wa sauran mutane. EFCC ta fitar da sanarwar za ta shiga farautar masu wulakanta naira a bukukuwa, kulab-kulab. da sauran wajajen shagali. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu mu Hikaya, yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Jami'ai a Ukraine ta tsakiya sun ce a yau Alhamis wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya raunata akalla mutane shida a yankin Chakasi. ihor tubret gwamnan yankin chakasi ya ce tashe-tashen bama-bamai da barbushin makamai masu linzami sun lalata gidaje kusan hamsin babban jami'i da rasha ta saka a garin zaporozhia na kudancin ukraine da ke ƙarƙashin ikon rasha ya ce a yau alhamis wani hari da jirgin ukraine mara matuƙi, ya kai ya kashe mutane biyu a yau alhamis shugaban ukraine vladimir zelensky ya gode wa birtaniya kan sabbin takunkuman da ta kakaba rasha da kuma tallafin samar da dalar amurka miliyan 600 ga ukraine yayin da ministan kudin birtaniya jeremy hunt ya kai ziyara birnin cape Manoman Sudan ta kudu da suka dogara da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankunansu sun ce suna fargabar rasa harkokin kasuwancinsu na amfanin gona idan har Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin barazanar da take yi na rage ayyukanta a ƙasar. hakan na zuwa ne bayan da amurka da tarayyar turai da kuma birtaniya suka bayyana damuwarsu kan matakin da juba ta ɗauka na sanya haraji kan wasu kayayyaki da majalisar ɗinkin duniya take saya tuni dai tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ta rage ayyukanta na tsaro a ƙasar wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a sudan ta kudu nicholas haysom ya ce matakin da juba ta ɗauka na aiwatar da sanya haraji kan ayyuka daban-daban da majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu take yi zai haifar da mummunan sakamako da suka hada da rage kayan agaji da sauran tallafin jin kai hesom ya ce that uh, our fuel has been blocked by various authorities and we are unable to implement our Damuwar ma'anan ita ce hukumomi sun toshe mana hanyar man fetur kuma ba za mu iya aiwatar da ayyukanmu ba ciki har da muhimman abubuwa waɗanda suka shafi tallafawa 'yan Sudan ta kudu ciki har da isar da agaji da abinci ga al'umma da ba su da ƙarfi. Wata sanarwa haɗin gwiwa da Amurka, Kanada, Tarayyar Turai, Faransa, Jamus, Japan, netherland Norway, Sweden, Switzerland da Birtaniya suka fitar sun zargi Juba da sanya haraji kan wasu kuɗaɗe da aka amince da su wanda ya saɓawa tsarin ƙasa da ƙasa da kuma dokokin Sudan ta kudu. Zara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yau alhamis jami'an amurka sun fara tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin sojan niger a birnin yamai tare da nufin tsara ficewar dakarun amurka 1,100 da ke girke a jihar agadas shekaru sama da goma da suka gabata ana sa ran kuma wata tawagar da wato ta daban za ta isa kasar ta nijara makon gobe domin tabbatar da yin komai cikin mutunta juna wakilin musu muni barma ya yi kuma na da karin bayani sanarwar da ofishin kakakin gwamnatin amurka ya bayar a yammacin jiya laraba na cewa jakadiyar amurka a nishar kathleen fitzbon da daraktan dubarun aiki da tsare-tsare a rundunar sojan amurka mai sansani a nahiyar afirka janar ken ikman na ganawa da shugabannin majalisar spain a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu a nan ya mai domin canza yawu game da yadda za a tsara ayyukan kwashe dakarun Amurkar daga Nijar cikin kyaukyawan tsari da mutunci. Malam Sabo Saidu wani fitaccen dan siyasa da ya taka rawa a shirin mayar da Nijar kan tafarkin demokuraɗiyya a farkon shekarun 1990 ya yaba da wannan yunkuri. Garin nika kamar American sun yi dattaku bisa ga Eh, turawan horar shi ba su yi wata wata ba ba su yi wata tsogulgula ba da aka bukatu su tahiyar su sun gamsu za su tahiyar su kuma za su tsara tahiyar abin da nake fata ya za an yi shi bisa tsari. A nan gaba a makon gobe mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Mayer da daraktan gaban rundunonin sojan Amurka Laftana Janar dark Anderson za su sauka ya mai domin halartar taron bin diddigi. Danganan an gudanar da ayyukan kwashe sojojin na amurka cikin yanayin haske da mutunta juna in ji wannan sanarwa wacce ta kara da cewa amurka na alfahari da hulɗar fannin tsaro da irin sadaukarwar haɗin gwiwar sojojinta da na niger a bisa la'akari da nasarorin da alakar ƙasashen biyu ta samar wajen wanzar da zaman lafiya a niger da ma wannan yanki baki ɗaya masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi na cewa diflomasiya ta yi tasiri a wannan sha'ani abin da aka yi mahoran shi abin kumiya ne to ina tsammani amurka tana so ka abin da ya faru ga faransa ko da wasu ƙasashe su faru gare ta to kenan kaga dole ne ta samo hanya ta sulhu hanya mai daraja wadda ya kamata a raba gari tsakanin da ita da nijar rashin cimma daidaito da majalisar cnsp dangane da batun zaman sojojinta a niger ya sa amurka yanke shawarar ba da kai bori ya hau yayin da ake sa ran mataimakin sakataren amurka kurt campbell zai yi rangadi a niger a watannin da ke tafe a cewar wannan sanarwa yadda aka ji kudin da suka sa don su yi wannan runduna tasu a can jiha agaras suna da yawa to amma da ma ai shi kowane fanni na diplomasiya yana da hatsari na a samu cigaba yana da hatsari na ba za a samu cigaba ba. Ba a cewa kwata-kwata ya zan babu wasu rafor da Amerikan ko da a fannin tsaro ne, kamar abin da sojojin buga bukata. horo ne da dubarar yaki da kuma kayan yaki. Inda yi mayaka ne muna da mayaka. a ranar 16 ga watan maris na 2024 ne gwamnatin rikon kwaryar nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da amurka sakamakon abin da ta kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a 2012 da sunan yaƙi da ta'addanci kasa da wata guda bayan ɗaukan wannan mataki nijar ɗin ta sanar da isowar wasu makaman kare sararin samaniya daga rasha haɗe da wasu dakarun ta kimanin ɗari masu aikin horo a ci gaba da faɗaɗa hulɗarta da manyan ƙasashen duniya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. To a jamhuriyar Nijar din dai za a iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida da ashirin da kuma 31. Baya ga haka ma ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Bangaren lafiya bangare ne da ke da matukar muhimmanci wajen inganta da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin ci gaban ƙasa. Wannan ya sa gwamnatin Najeriya ke ta faɗi tashi da kuma tsare-tsare domin ganin cewa an bunƙasa harkar lafiya a ƙasar. Daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai samar da lafiya na bai ɗaya wato universal health coverage da kuma samar da ingantattun magunguna da sauransu dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da ministan lafiya na najeriya dr muhammad alifati inda ya fara da yi mana bayani kan inda aka kwana a batun samar da lafiya na bai daya gwamnatin tarayya ƙarshen shugaban ƙasa uh, president bola ahmed tinubu tana da kuduri na kokarta wajen samar da lafiya uh, na bai daya wato universal health coverage coverage farawa da harkar lafiya na mataki na farko primary health care waɗanda akwai centers wato asibitocin shaka tafi da yawa sun kai dubu takwas a najeriya wanda muke kokarin yanzu a ba su dama ta hanyar kuɗaɗe da za a tura musu yadda ma'aikata za su samu daman aiki da magungunan da kayan aikin sannan kuma daga nan zuwa shekara uku a bunƙasa su kai dubu goma sha bakwai wannan shine kudirin da shugaban kasa ya bayyanar a watan disamba na shekara dubu biyu da ashirin da uku wannan ɗaya kenan daga cikin take-take da aka ɗauka na biyu shine farfado da eh, ilmantarwa wa ma'aikatan aiki wato na can mataki na farko wato frontline health workers shirye-shiryen da muke ta yi kenan na wata da watanni yanzu za a zo a yi lancin ɗinsu muna sa aniyan ma'aikatan lafiya na front line wato na mataki na farko dubu ɗari da ashirin a cikin shekara uku ya zamanto an ƙara musu tuni akan ilmantarwar su yadda su kula da al'umma sannan da tsare-tsare na kawo magunguna domin a fara samun sauƙi domin akwai jama'a da suke wahala domin neman kuɗin magani ya zamanto da matsala to banda wannan akwai abin da kira vulnerable groups fund wannan tsari ne na eh, hukumar inshora na ƙasa national health insurance eh, authority wanda gwamnatin tarayya take ba da bangaren kudadenta domin a biya wannan premium din wato wanda ba su da karfi su samu daman samun magani ba tare da sun biya kuɗi masu yawa a asibitoci ba to wannan shi ma shi a cikin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi karshen shi shugaban kasa wahalhalun da ake ciki a ƙasar mu mun san cewa abubuwa suna da wahala a yanzu kuma shugaban kasa yana sanar da shi duk kokarin da muke yi neman mafita ne bayan wahala akwai sauki to wannan wahalalu da suke kasar mu muna ganin cewa da taimakon da gwamnati ke shiryawa taimakon ubangiji za a samu mafita idan mutane suka yi hakuri har wannan shirye-shiryen da gwamnati ta tsara su fara bayyanuwa amma a yanzu haka akwai mata wanda suke kula samun kulawa a na mataki na farko wajen eh, antenatal care kusan dubu ɗari biyu a kowane wata akwai wanda suke samun kulawa wajen aihuwa a mata asibitocin mataki na farko da kulluma wanda gwamnatin tarayya take bayarwa akwai ma'aikata na lafiya da likitoci da unguzomi da nasis wajen dubu biyu biyar wanda aka ɗauke su a asibitoci na mataki na farko ta hanyar hukuma na kulawa da lafiya na mataki farko wannan ina magana ne duk faɗin najeriya amma farawa aka yi kuma tabarbarewar harkar lafiyar najeriya ba yawai fara ba ba karkashin wani gwamnatin ya fara ba ya fi shekara da shekaru abubuwa suna tabarbarewa yanzu ne abu tura ta kai bango amma gwamnati nan ta shugaba tinubu ta ya kaji kokarinta kuma tana kai kuma ba za ta daina ba za ta ci gaba kuma kamar yadda kowa ya sani a gwamnatoci na jihohi shida sun zo mun rattaba hannu a watan disamba da ya wuce a nan abuja na health sector renewal inda suka sa hannu cewa za su yi abin da gwamnati tarayya take yi to su ma za su yi nasu kokarin za su kara ba da dama da kuma sa kuɗaɗe na jihohinsu domin a tabbatar da an bunƙasa harkar lafiya da mataki na farko sai ɗauki lokaci kafin a ce ko ina da ko ina ko ne lungu da sako najeriya an samu wannan eh, abin amma dai eh, an fara kuma kiran mu shine su jihohin su ci gaba da tallafawa sannan kuma al'umma da su ma'aikatan lafiyan su ma su yi su dubi yanayin da al'umma take ciki su ma su taimaka taimaka su ci gaba da kulawa da jama'a da mata masu juna biyu da mutane masu neman rigakafi da wanda ba su da lafiya a samu dai a wuce wannan lokaci kafin saukin ya zamanto ya faɗaɗa. To mai girma minista kwanan nan an samu bullar cuta a wani lokacin sai a ce strange disease wato cutar da ba a san ma menene ba kuma hakan ya faru a jihohi kamar Sokoto da Kaduna. Shin me ke faruwa ne? Ganin cewa akwai hukumomin da ke kula da kuma kare yaduwar cutuka a ƙasar. To annoba ba sabon abu ne yakan faru. yawanci annobobin da suke aukuwa yanzu sun ma ragu in za a iya tunawa kwanakin baya ai annoban ciwon sankarau ne ake samu ya kashe mutane da yawa to amma domin an yi rigakafi kuma allah ya kiyaye yanzu wannan annoban ta ragu kaɗan ne kawai ake jin labarin ta kamar a jihar yobe da jihar adamawa da sauransu wannan abin da ta bullo a asibitin 44 ba sabuwar cuta ba ce cutar lassa fiba ce lassa kuma kwayan cuta ne wanda ya fi shekara 50 zuwa 60 da aka gano shi a arewa maso eh, gabashin najeriya a garin lassa wanda beraye da suke zuwa kusa da gidajen mutane su suke gurɓata abinci ko ruwa inda in mutane sun sha idan bera ko ya yi sa baki ko kuma an yi fitsari a kai aka zo kuma aka ci abinci a kai to sai a samu kamu da wannan cuta mutane ko ba su fahimci wannan ba saboda ka sai a baza abinci ko a bar abinci a bude buɗe da wannan berayen su suke kawo wannan cutar amma abinda gwamnati tarayya take yi shine tabbatar da ah, faɗarkarwa jama'a tabbatar da cewa akwai kaya na kare ma'aikatan lafiya domin cutar tana yaduwa ta taba su sannan kuma akwai magani da ake bayarwa valley in an san mutum yana da shi suna zazzabi ne mai tsanani akwai magani da muka tura a isurjin da wannan abin ya auku yadda za a rage a rasa rayuwa idan mutum ya ma samu da wannan cuta din fatan mu shine cewa nan da ba da jimawa ba za a samu rigakafi na cutar lassa kuma mun yi kwamiti ah, da za su fara bincike akan kawo rigakafi da cutar lassa amma har yanzu ba a kammala wannan ba tsare-tsaren ake yi nan dan lokacin allah ya sa an samu wannan rigakafi muna ga za a kai ga lokacin da ah, watakila ah, yawanci mutane za su samu rigakafin ba ma sai su samu wannan cuta ba amma kafin nan dole mutane a hankalta a kula da abinci a kula da tsaftace muhalli yadda beraye da suke kawo wannan cutar su ya shigo da ita cikin al'umma ba su samu kusanci da abinci ko ruwa ba a rika rufe abinci a gida a rika kulawa da tsaftace muhalli yadda wannan cutar ba ta saurin yaduwa ba To mai girma minista akwai wasu kuɗaɗe wanda bangaren lafiya ya samu a wannan gwamnatin. Shin waɗannan kuɗaɗen na menene? a cikin tsarinmu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko primary health care yana shine ginshiki na wannan tsarin kuma bunƙasa ta dole sai da dama da gwamnati ta sa kudinta to wannan kudi naira biliyan biliyan hamsin da muka ajiye wanda za mu tura shi wa jihohi a watan march zai je ne ga asibitoci na shaka tafi dubu takwas da ɗari takwas a duk faɗin najeriya kowanne za a ba su daga cikin wannan kuma idan suka samu za mu zuba ido ya zamanto an yi amfani da wannan kuɗi ɗin domin taimakawa ma'aikatan lafiya da suke wurin da magunguna da jama'a za su amfana da shi da kuma gyare-gyare na wannan asibitocin da kuma sa ido akan cewa kada a yi wani abu da wannan kuɗi wanda ba shi ne dalilin da sa gwamnati sa ba sannan kuma kiran mu ga juwan jihohi ne in gwamnati ba da wannan nata su ma kuma su ba da nasu kashi 25 bisa 100 na abin da suka samu nasu gudumawan tunda harkar lafiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi duk su haɗa hannu banda wannan biliyan 50 din wanda za mu yi wannan a kwata ɗaya ne a sauran kwata da za a yi a wannan shekara akwai fiye da biliyan 100 kuma wanda zai ma za a kai shi ga wannan hanya tare da kuma eh, tallafi da muka samu daga masu kawo gudumawa a kasar mu domin mu cimma burin mu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko to duk yadda muke so duk yadda shugaban kasa ke so gyara harkar lafiya dole sai ma'aikatan lafiya wanda kuma hakkin asibitocin da yake kansu sun yi tsayin daka tabbatar da cewa wannan kuɗaɗe in an ba su su amfani da shi da ya kamata domin in ba su yi ba jama'a ba su ga amfani shi ba so mu dai za mu yi namu bangare amma kuma muna kira ga su su ma idan an ba da wannan eh, dukiyan al'umman su tsaya a kai su ga cewa an yi amfani da shi yadda al'umma su amfana Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda ministan lafiya na Najeriya zai ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ake ɗauka game da tsadar magunguna a ƙasar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An ɗauki tsawon sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin kwarya inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-gine da ke kewaye jami'an hukuma na farautar fursunoni da suka tsere sun ce kawo yanzu sun samu nasarar cafke goma daga cikinsu tare da taimakon wasu jami'an tsaro a yau alhamis ne amurka za ta tura wata tawaga zuwa nijar don fara tattaunawar baki da baki da jami'ai a birnin yamai kan janyewar jami'an amurka fiye da dubu daya da ke cikin kasar da sojoji ke mulka. A ci gaba da tattaunawar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jakadiyar Amurka a Nijar da babban hafsan soji na rundunar sojojin Amurka a Afirka za su gana da wakilan gwamnati da ke mulki a Nijar a yau Alhamis 25 ga watan Afrilu don fara tattaunawa kan janye sojojin Amurka cikin tsari daga Nijar. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibcin ci gaba da alaƙa tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. Ana sa ran Blinken zai gana da shugaban China Xi Jinping da yammacin gobe Juma'a a birnin Beijing. Manoman Sudan ta kudu da suka dogara da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankunansu sun ce suna fargabar rasa harkokin kasuwancinsu na amfanin gona idan har Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin barazanar da take yi na rage ayyukanta a ƙasar. hakan na zuwa ne bayan da amurka da tarayyar turai da kuma birtaniya suka bayyana damuwarsu kan matakin da juba ta ɗauka na sanya haraji kan wasu kayayyaki da majalisar ɗinkin duniya take saya tun masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sa'an nan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni har ma da injiniyar mu ta yanzu saida hamdun ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.